a daidai lokacin da ake ta samun kace na ce tsakanin waɗansu al'ummar najeriya dangane da muhimmancin samar da guraren kiwo ga fulani domin kawar da rigingimu da akan samu lokaci zuwa lokaci tsakanin su da manoma ko wasu al'ummar ƙasa minista na ma'aikatar gona ta najeriya dr audu obe ya yi wani babban taro da ɗaruruwan mambobi na ƙungiyar mu yace allah a najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar alhaji muhammad kiro ardun zuru wanda taron ya yi nazari akan matakan da ya kamata a ɗauka domin shugaba Muhammadu Buhari ya cika alƙawarin da ya yi ma makiyayan cewa lallai za a fitar musu da yankuna daban-daban inda za su yi kiwo ba tare da an ci gaba da samun matsaloli ba. Kamar yadda shugaban yake bayyana mun a fira da na yi da shi bayan da aka kammala ganawar Muhammadu Kiro Ardan Zuru ya ce lallai taron yana da muhimmancin gaske wurin share hawayen makiyaya daga sassa daban-daban na Najeriya. Makasudin yin wannan taro shine lokacin da shugaban shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ke kamfen neman zaɓe ya yi ma hilanin mu makiyaya alkawalin cewa in Allah ba shi nasara zai tabbatar da an warwado da makiyaya da hanyar shanu kuma zai tabbatar da cewa an samu cikakken zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma sanadin wannan shine yanzu da Allah ya bada nasara yake an warwado da aikin gona ko ina kuma an mai da himma da cewa kowa ya koma gona shine kuma aka wayo bangaren kiwo aka ce to a tabbatar da cewa a je a gani ya kawo lalacewa makiyaya kuma mai tabarbarar da ɗabi'un hilani har suka zama halin da suke ciki kuma duk inda aka je tashin hankali a ce hilani ne gani haka nan muka yi hoɓɓasa muka haɗu a matsayinmu na 'yan ƙungiya muka je ma'aikatar gona muka yi magana da ministan gona muka ba da shawarwari kuma yadda da shawarwarin na waɗanda an ɗauki shawarwarin na zuwa wajen shugaban ƙasa cewa a je a ga menene matsala kuma a haɗu da mu domin mai ɗaki shi san inda ɗakin shi ke mishi ruwa mun fara zuwa adamawa domin can ne yi ko ina grazing reserve a najeriya yankin adama wurin kiwo wadda aka ware a hukumanci a najeriya muka ziyarci Lami lamido adamawa kuma muka yi taro da hilamin taraba da kuma nasu adamawa ɗin amma wannan taron kana ganin zai wani tasiri wurin samar da guraren da makiyaya za su yi kiwo a hana rigingimu da ake tsakanin makaya da manoma kuma a hana ci gaba da samun matsalar da ake zargin fulani na yin ta'addanci a cikin najeriya babu shakka babu abin da zai ma tasiri ko kuma ya tabbatar da wannan ya faru in ba wannan taron da aka fara yau ba domin taron da aka yi duka jihohin najeriya talatin da shidda shugabanninsu sun zo gami da abuja da shugaban ƙasa shi zai zo da kanshi domin ya godiya ga mutane sannan kuma ya faɗa musu cikin alkawali kuma ya bada umarni ga ministan gona gaban jama'a a je a tabbatar cewa an raya makiyaya don wannan taro shi zai ƙara tabbatar da cewa wannan makiyaya ce a hukumanci shi ne sa muka ɗauki faikon koro muka fara a nan kuma wannan taron da aka yi yau saƙo ne daga shugaban ƙasa cewa a yi haƙuri a sa lokaci watan tara shi zai zo da kanshi ya kaddamar da dashen haki na ƙasa na zamani wanda ake son a watsa shi ko ina to kaga abu ne wanda ba a taba yi ba kuma abu ne wanda hilani ke nema domin yau hilanin najeriya makiyaya idan za a gyara musu makiyayunsu a hitar da su bisa ga ka'idar da suke a saki hanyoyin shanu ba wani bahillacin da zai ƙara zuwa ko ina balle a rikima da shi alhaji muhammad kiru ardan zuru kenan shugaban kungiyar miyate allah ta najeriya a tattauna da ne da shi a abuja yanzu dai an amince cewa a ƙarshen cikin watan gobe shugaba Muhammadu Buhari da kansa zai kaddamar da wannan gagarumin bukin na shata iyakoki daban-daban a yankuna da ke duk faɗin Najeriya inda makiyaya za su samu damar yin kiwon su ba tare da matsaloli ko samun tashe-tashen hankula tsakanin su da manoma ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.